assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana mustapha muhammad Masti. wanda nake salim dukko a cikin shiri na 'yan zamani an haife ni a garin kano a unguwar gyaɗi-gyaɗi da ke taron local government na yi primary a gyaɗi primary school daga nan na gama a babban giji primary school na tafi gamben junior secondary school sabuwar kofa na gama na tafi government technical college daga nan kuma na tsunduma bayero university inda na je na hnd dina wannan karakta da aka bani ta bana son wargi kuma ga zafin rai da saurin duka to kasan eh, in aka ce mutum jarumi ne in ya san abin da yake ko kuma ya goge akan aikin da yake yi a yaushe zai dinga kula da karatoci irin na mutane yaushe za ka dinga ganin tun da kaga kowa da kake gani a duniya allah ya yi shi daban ne da halayya kowa daban ce so a wannan tsawon shekaru nawa da na yi a duniya na zauna da mutane kala kala kala kala kala kala da yawa kuma kowanne daga ciki abokaina da wayanda ma muke gani a hanya za ka ga irin halayyarsu so um, wannan zafin rai da saurin fushi na da wani aboki da yake da irin wayannan abin nan karakta da kuma kusan bacci ma shi yake raba mu da shi so lokacin da aka ga na karanta wannan labari na yan zamani da tun daga farko season 1 sai na ga ai kamar ma shi aka, gani aka yi rubutun saboda yana da fushi sosai yana da zafin rai kuma baya sa a raina shi abin da za ka gane cewa ma baya son rainin ɗan ƙarami ne irin ƙananan mutanen nan ne masu ƙaramin jiki so ko da yaushe za a gan shi za ga kamar yaro ne ƙarami so duk lokacin da aka yi masa irin wani abu aka ɗan kwatanta shi da yaro ne to a nan fa za a samu tashin hankali mai yawa dan baya son wasa baya son raini so zafin hannu kuma akwai wani aboki na da shi ma muke tare da shi shi ma mun daɗe tare da shi abin da yake shi in faɗa ya haɗa ku cacar baki ta haɗa ku to gaskiya ba za a yi <clears throat> magana ɗaya biyu ba sai ya kai hannu so sai na arota. na arota wancan na arota shi ma sai na haɗa a cikin a jikina kuma a baya na gaya muku cewa ina yin atisaye in na karanta labari zan yi atisaye a cikin ɗaki na dinga yi so na dinga kwatantawa na dinga <clears throat> tuno irin karaktar wancan mai fushin da kuma tuno irin wacin karatun mutum mai saurin hannun so kuma da na zo ana yin aikin um, an samu kuskurakurai da dama a wajen gabatar da abin nan misali wajen yin mari da nake yawan yi a cikin fim din an samu kuskure a wani lokaci da muke yin wani sin da mudansir haladu zan mare shi wallahi tsautsayi kawai sai ne masa maran da gaske kuma lokacin da nemarin gabaki ɗaya gurin tsayawa kai cak ni kaina da nemarin kasa motsi ne daga inda nake nake a zaune nake a tsaye wallahi kasa motsa ne gabaki ɗaya kowa ya tsit a wajen nan wasu 'yan lokuta so sai da aka shi mudan din ya juya ya ce a ah, ya kuka tsaya kun ga kun bata mana kai ma mustiya za ka ka tsaya ai da kai kawai wucewa za mu yi zarcewa za mu yi in ya so mun gama an yi cotton duk abin da za a yi sai a yi kuma ka san ma dai na san ba da gaske za ka yi haka kawai ba za ka mari ba. tsautsayi ne ya kawo abin nan so tun daga lokacin da aka yi wannan na tashi zan yi marin sai in dan dinga jin dan tsoro so sai na ɗauki wani abu kuma na tashi na ce bari in je in dinga gwadawa yin marin sai in je in samu kamar bango haka sai in ɗauko hannun na da ƙarfi zan kawo sai in dakatar da shi kafin ya kawo jikin abin nan so idan aka yi hakan su wajen editing da wani waye sun san yadda za su jona shi sai ka ga marin kamar na gaske idan shi jarumin da aka mara din ya yi reacting yadda in an mara mutum yake sai ga abin ya zama kamar na gaske akwai wani mari da yi wa ɗan gaye ɗan gayen akwai wanda muka fara yi da shi a season one so Allah bai sa mun ci gaba da shi ba aka canja shi na farkon ni kaina da aka kunna mun aka playing abin na gani sai na ce kai kamar na mare shi da gaske fa saboda kawai ba a gani na hannuna ne kawai ke shigowa ake ganin marin rayuwa ta zahiri idan aka ce akwai babba a gida kuma yana da kanne da yawa da wanda kuma ake nuna a cikin films mutum babban shine babba a gida kuma yana da kanne da yawa kusan ai ba wani bambanci a tsakani dalili shine abinda ake babba yake yi a wancan gidan in aka zo za a ce za a nuna shi a fim ai da sama abu za a nuna tunda shi dai fim ah, ana nuna abu ne da gaske kamar gaske portraying reality so kaga ga ah, ba wani differences ah, kuma a matsayi a ce kai ne babba a gida kuma ka samu kana da kanne kuma misali a ce kannan ma irin kanne na na cikin 'yan zamani gaskiya ba karamin kalubale ba ne ga mutum musamman ma idan ka duba tun a cikin fim din yan zamani din tun babanmu yana da rai yadda muke ta fama da shi ma kansa yake ta fama da yaran to balantana kuma ya zo ya rasu a cikin fim din ya bar ni da su wanda barinka da irin wannan yaran fitinannu in banda allah ya sa karaktar da aka bayar din ga baki ɗaya gidan kowa yana jin tsoro na to da ba a san abin da zai faru ba kuma a zahiri ma irin hakan dole a zahiri ma haka za ta iya faruwa za ta faru domin eh, a mutu a barka da irin wayannan fitinannin yaran kuma a ce kai kadai ne babba a ciki misali in ba sa jin tsoron ka to kaga akwai damuwa duk da tsoron ma da suke ji din amma duk da haka bai hana su su aikata abubuwan da suke aikata ba saboda sun san ma in sun yi din ma menene ne ai kawai samu su zai ko a kulle a daki ko wani fo wani lokuta ko a ce za a yi musu duka ko wani abu so duk waɗannan abubuwan su ne abu duba gaskiya ba ƙaramin abu ba ne a mutu a barwa mutum ƙanne da yawa girma ne za a ɗora masa shi wanda in ba mai zurfin tunani da abin nan ba zai ga zai wahala ga ya iya ɗaukar wannan nauyin to amma babu yadda mutum zai dole ya yi tun da shi ma nasa nauyin aka ɗauka iyaye suka ɗauka har zuwa lokacin da suka zo suka rasu to nauyin kuma sai ya dawo kansa shi ma ya zama babba kenan tunda zai aure shi ma zai haifi 'ya'ya abin da dai kai ma aka yi maka kana yaro da iyaye suka yi maka dole kai ma sai kai wani aka 'ya'ya so ah, ta wani wuri kuma da nake duba nake son magana a kansa shine duka. don wani lokaci gaskiya duka baya gyara domin da duka yana gyarawa da misali yaran su wannan ƙanne na wani cikin yan zamani da dukan ya sa su sun daina yin wasu abubuwa so amma duk da dukan da ake yi din bai sa su sun daina ba sai dai kawai dai suna da jin tsoron naka idan sun aikata abin za ga suna ta ɓoye-ɓoye suna ta guje-guje don kar ku haɗu da su har sai lokacin da kuma ka haɗu da su kai musu hukuncin da za ka yi musu shi wannan hukuncin kuma ba zai hana ka su ƙara ba so wani lokaci dukan gaskiya ba shi da ba shi da abin nan so na fuskanta a cikin shirin yan zamani wannan abin yana so ya koyar da mutane cewa shi fa duka baya gyara yaro ko tarbiyyar yara sai dai a bi su da addu'a da kuma irin tun suna yara a dinga razanar da su da irin wani abu kamar abin tsoro a dinga ba su tsoro da shi cewa idan kai kaza sai na haɗa ka da kaza wani abu na ban tsoro wanda shi yaron ya san abin tsoro ne amma dan dai duka yau da gobe kana dukansa kana dukansa kana dukansa so zai iya sabawa da wannan duka, zai ga cewa wato ai duka na ma za a kawai na ma yi menene kawai duka za a yi mun wanda ke nufa shi ke nan an gama ba za kuma wani abin nan ba so inda na fuskanci na ga abin da marubucin ya rubuta ga hakan ne inda hakan ne to wannan ina ganin abin da ake so a isar da sakon cewa shi fa duka ba ya gyara mutane kawai su sa 'ya'yansu tun suna ƙanana a yi musu tarbiyya a ba su kulawa a yin karatu na addini da kuma karatu na zamani. to tun daga zango na ɗaya muka to zuwa har zuwa zango na shida ina cikin zafi so bayan rasuwar shi alhajin gida ya dawo hannuna da ni da ita yar uwar alhajin jiya turai so amma daga baya ita hajiya turai din a wannan zango na bakwai da muka shiga ta yi tafiya ta koma a ingila so kuma gashi an zo na yi aure so marubuci ya bani girma ne saboda girman ya riga ya zo ya hau kaina tun da rasuwar alhaji ya mutu so kaga girman ya dawo kaina saboda aka wa'ancan abubuwa da nake ta yi so dole su zama na rage su tun da girman ya kama ni yanzu kuma kowa a gidan yanzu a gargashi na yake tun da da ba a ƙarƙashin ba a gargashi na ake ba a ƙarƙashin mai gidan ake to yanzu babu mai gidan ni ne kuma babba kuma yadda hausawa suke faɗa babban wa uba so kaga na zama uba kenan so dole mu ɗauko waccan karaktar ta alhaji tunda shi bai cika duka ba bai cika abin nan ba sai dai ta yi ma faɗa ya gaya maka abin nan so sai na ɗauko ita waccan karaktar irin tasa sai na sa a jiki na tafi da ita a matsayin tunda baya nan ni ne shi a cikin gida so duk da abubuwan da ake ta yi wani lokaci idan aka yi wani abin sai na yi yunkurin in yi hukuncin kuma sai in yanzu fa girma fa ya kama yanzu fa ina da mata so kan ma matan nan fa ta gano irin wani wani irin miji ne irin duka to kafa ma wata rana masa abiye mun duka so irin wani abubuwan na nake ta tunani shi sa kaga kawai za a yi abin kawai sai dai yanzu ni dariya ko ni musu faɗa sai laifi ɗaya ne kawai da aka yi wanda na yi dukan a cikinsa wanda ranar da aka kawo min amarya na siyo kaza siyan baki na zo na ajiye na tafi rai ka abokaina da suka kani da kebi da shamsu suka zo suka zauna suka cinye kajin suka zuge su suka sa kasusuwan sai suka mayar min da kasusuwan suka dan sa wani abu mai dan nauyi suka daure min leda na dawo na zo na dauka na shiga dakin amarya na ce ta zo ta ce ta ce a ita ai ba ta jin yunwa ta koshi na ce a sai fa ta ce ta ce a bari ta shiga ta yi alwala kafin nan na gama ni ma yi alwala mu zo mu sallah mu gode wa Allah ta ceto tana na ce mata to tana shiga ban ɗaki na buɗe kaza kawai sai ido na nuna masa sai kasusuwa so na san babu inda za su yi wannan aikin sai wannan mutum biyu da kabiru da shamsu to shine fa da next day na kulle sa ɗaki na yi musu duka e to gaskiya babu wani kalubale ah, da zan ce na fuskanta tunda dai gaskiya ni da wahala ka kaga muna samun wani abu da wani ban samu wani kalubale in kaga dai an na yi fushi ko an samu matsala da ni to ganin wani ne yake yin wani ba an yi magana an yi magana an yi magana yaƙi ya bari amma dai ni dai gaskiya za a dai da wahala dai ka sami an samu wata matsala da ni kuma wannan aikin na 'yan zamani da muka tura Allah cikin ikonsa muna godewa Allah a koda yaushe akan yadda aikin ya muka faru aikin tun daga farko season 1 zuwa yanzu da muke kai gaskiya in dai ba wata matsala da muka samu a farko da muka fara yi season 1 ba ba na jin mun samu matsala allah da ikonsa ya taimake mu ya ba mu dama muka kawo har zuwa wannan zango na bakwai da muke ciki matsalar da muka samu ko a wancan lokaci ita ce sai da muka gama aikin yan zamani season 1 cup. gaba ɗayansa mun gama ina jin bai fi 'yan ragowar sinasinan da za mu yi a ranar ƙarshe ba wanda ina jin gaba ɗaya ma sinasinan ba su da yawa ba su kai ko goma ba ne za mu gama su a ranar ƙarshe ah, shi executive producer ɗin ya zo ya kwashi wanda muka yi jiya da daddare ya tafi gida ah, da motarsa da kayansa aka fasa gilas ɗin motar shi aka ɗauke jakar laptop ɗin da aikin da muka yi gabaki ɗaya na season 1 ɗin tun daga episode 1 har zuwa episode 12 uh, uh, gaba ɗaya aka fasa motar shi aka ɗauki aikin gabaki ɗaya so da safe tun da muna a hotel ma muke shuto a lokacin da safe ya zo sai daga an ja darakta an koma gefe an yi shuru na kansu zungun zungun kowa ya yi zungun zungun a kirawo uh, assistant director shi ma na kasa ganewa na ga aiki ya tsaya kuma lokacin muna ta sauri da yake lokacin azumi ne muna taso a yi maza maza a yi a gama ah, to wannan ya ja wannan wannan ya ja wannan na kasa ganewa ne sai da aka zo an dan zauna da na samu daraktan na gefe na ce masa me yake faruwa ne sai ya gaya min ai aikin mu gaba ki ɗaya an sace mu karasa abin da yake mana daɗi a wannan lokaci so daga baya sai aka haɗu kuma gaba ki ɗaya da jaruman da ma'aikatan da komai aka zo aka zauna aka faɗi cewa to faga abin da ya faru so allah cikin ikonsa muna daɗa godewa su kansu jaruman da shi daraktan da kuma dukkanin ma'aikatan da suke cikin wannan shiri na 'yan zamani a wancan lokaci season 1 ah, godiya sosai saboda gudunmawar da suka bayar wajen ganin cewa ba a ji kunya ba so a lokacin da kowa ya da ya amince muka ce to ai ba wani abu za a yi ba kawai abin da za a yi a sake shi abin da ya burge ni a cikin wannan fim din akwai wani wani sin da aka yi shamsu ya tara yan gidan gabaki daya a dining area ya je siyo nama wai za su yi celebration ko na menene ne ne za a yi dan gaye ne yake ko birthday ne ba ma yanan ya baya gidan za su yi masa surprise sai je siyo tsire da yawa da lemo da waye ya zo ya saka jira ake yi dan gaye ya shigo yana shigowa a yi masa happy birthday eh, yana shigowa aka yi abin nan din to bayan ya shigo an yi sai ya ga to ai shi wannan ma kaman abin nan tunda dan gaye din nan da ake gani ba fa kowa yake masa abin yake karba ba dan ko a ta kujera zai zauna sai ya sa abu ya goge sannan ya zauna kwanansa daban yake cokalinsa daban yake ko mai nasa shi daban yake ba a taba masa so kuma sai wani ya tafi ya je so wani tsire wai ya kawo a zo a buɗe shi wai ya kuma tsiran ma yana magana na kan hanya a je a so masa tsiran kan hanya a za a masa birthday shi da ya gode da birthday din da aka yi masa kaza kaza ya gode Allah ya saka masa da kaza kaza ya wuce ya rabu da su so suna cikin wannan hayaniya ne kuma na shigo ina shigowa na ga abin da yake faruwa to da na sin da za a yi kawai za a na falo na a sama na zauna na bude tsiran nan kawai ina ci na kwato tsiran daga hannun suna zo na zo na ce fa ya iya soya kaza kaza kaza kaza shi kuma yana ta kallo dan a cikin su ba na jin wani ya dandana nama ya gama ga baki daya na cin abin da na ci na koshi na nannade yana ta murna na gama kenan zan dauka bani ya kunshi ya dan laure ya dauka ya tashi zai tafi na ce masa kai dawo je mun shi a can in amarya ta farka ita ma za ta bukace shi za ta ci so wannan sun ya burge ni kwarai da gaske in ka ga shi yadda shamsin ya dinga yi a gurin zai ba mutane dariya kai dan an jima ana ta dariya ma kafin a gama yin sin din abin da yake faruwa a cikin rayuwar da take faruwa a yan zamani kusan tana faruwa a waje musamman ga irin wanda suke yin aure irin yadda auren alhaji duk kwaye zai je can yadda inda ya je zauna ya aure ya haihu da inda ya je zauna ya aure ya haihu domin a cikin shirin 'yan zamanin ma akwai wadda ba mu taba ganin ta ba mu san ta ba kawai rana daka bayan alajin ya mutu aka kawo ta aka ce a yi ta ma 'yar alaji ce so wannan irin auri saki kai ta tare yayaye ba wannan uwarsa daban wancan uwarsa daban wannan uwarsa daban wancan uwarsa daban in ka tafi ka basu ba ba lallai a haɗa kai ba a wannan zamani da ake ake ciki amma yau da a ce uwa ɗaya uba ɗaya ake so dole za ga akwai haɗin kai Ah, tunda ah, idan mahaifiyar ma tana nan kuma ko ba ta nan ma ko da su biyun duka suka suka rasu za ga cewa to ai wajen su ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya za ga an shaƙu da juna da sauransu yawan auri sake da sauran da ake yawan yi din nan ka auro ka ta haihu ka sake ta kuma auro wata ta haihu ka tarbi da ita ka auro wannan ta haihu to kana rarraba kawunan 'ya'yanka ne da yau daga lokacin da baka nan ta Allah ta yi to fa shikenan tun daga farkon lokacin da za a zo a fara magana a raba gado so daga wani lokacin zaga ana ta ce ku ce wannan ya ce an zalunce shi wannan ya ce an zalunce shi wannan ya ce an zalunce shi to kira na ƙarshe da zan yi a kai shine masu kallon wannan shiri na 'yan zamani muna musu godiya da kallon shirin 'yan zamani da ke saboda mu mun san ana kallon shirin domin mutane suna ganin mu kuma suna yi mana tambayoyi akan shi kansa shirin 'yan zamani da ta nan muka ga mutane da yawa gaskiya suna kallon shi wannan shiri ne a yan zamani muna godiya da wannan gudunmawa da suke bayarwa na kallon wannan shiri namu na yan zamani kuma a ci gaba da kallon shirin na yan zamani domin ba a san ranar da zai tsaya ba